salatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama ce da fadla ce da ya ba mu ikon zaki haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun sharhin arba'una hadisi kamar yadda aka riga aka sani insha Allah muna cikin sharhin hadisi na bakwai kuma muna a shahi na ɗari da hudu darasinmu na yau shine darasi na sittin da bakwai darasi na sittin da bakwai shahi ɗari da biyar kenan go shahi ɗari da biyar ba da hudu ba shahi ɗari da biyar darasi na sittin da bakwai ci gaba da bayanai game da gaba-gaba na hadisin da yake magana akan nasiha da Allah da manzo ne da littahi ne da shugabannin musulmi da daga magarinsu والنصيحة bi تكون بأمور منها wurin tashin muke nan na yau malam ya ce nasiha game da shugabanni takan kasance ta al'amura kamar haka sai malam ya sabta mana abubuwa guda biyar waɗanda su ne ah, shika-shikai ko da dai ba duka ya kawo ba ya kawo mahi muhimmanci daga cikinsu abubuwa guda biyar da su suke fassara mun yi nasiha ga shugabanninmu awalan na farko i'tiqadu imamatihim kudurta shugabancinsu wa imratihim da jagorancinsu ka yadda shugabanni ne ka yadda su ne jagorori saboda ni faman a ya'taqid duk wanda bai kudurta ba annahum umara'un su ne shugabanni fa innahu lam yansah lahum ba zai musu nasiha ba in ya ɗauka a aƙida sai su ba shugabanni ba ne, to ya ko zai musu nasiha to tun farko ana buƙatar ya zama ka yadda da shugabancin shugabanni da jagorancinsu su ne shugabanni su ne jagorori li'annahu idza lam ya'taqid annahum umara dan mutum in bai da aƙida cewa su shugabanni ne falam yantasil amrahum ba zai sadar da umarninsu ba walan yantahi amma na hawan ba zai bar abin da suka ce a bari ba tunda shi bai ɗauka shugabanni bane da haka in sun ce a yi ba zai yi ba in sun ce a bari ba zai bari ba saboda a ƙidar sa su ba shugabanni ba ne wala budda ya zama dole an ta'ata ƙida ka ƙudurci annahu imamun shi shugaba shugaba ne au annahu amirun ko shi jagora ne wa man mata duk wanda ya sake ya mutu wa laysa fi unqihi bai'atun ba biyayya a wuya ne mata mitatan jahiliya ya mutu irin mutuwar jahiliya duk wanda ya bijiri ya da shugabancin shugabanni ya zan bai yi biyayya ba ba wani shugaba da yaka biyayya gare shi kuma ya mutu a haka to ya mutu irin mutuwar jahiliya don su jahiliya na daga cikin ƙa'idodinsu yarda da shugabanci ɗa'a ga jagora ƙasƙanci na in shugaba ce ka yi sai ka yamma in ya ce ka tsaye sai ka zaune in ya ce ka zauna ka tara tsaye wannan shi ne girma akwai wani littari ko masailul jahiliya masalolin jahiliya ya kawo matsala kusan ɗari da wani abu to na harko harkon nan akwai na daga cikin ayyukan jahiliya ba su yadda da jagoranci ba su biyayya ga shugabanci su a wurinsu wanda ya iya bijirewa iya tawaye ga shugaba shi ne jarumi shi ne buwaye ka yadda ka zama ƙarƙashin wani mai jagoranci ko mai shugabanci wannan kasawa ce da haka su ba su da'a ga shugabanci to shi ne wannan malam ya yi nuni zuwa ga hadisi ya zo da wannan magana cewa duk wanda ya mutu bai da biyayya ga shugaba to ya mutu irin mutuwar jahiliya ma'ana na rashin da'a ga shugabanni ba irin mutuwar jahiliya na kafirci ba ko mashirkanci wa man tawalla amral duk wanda ya shugabanci al'amarin musulmi ya zama shi jagora shi a shugaba shi ke da ƙarfin iko walau bil ghalaba ko da da rinjaya ko da da rinjaya ko da da buga in buga da ƙaryin tuwo ya an shugabanci ba wai ana so ne ba makami ne sa an kabi shi dole ya rinjaya fa huwa imamun shine shugaba sawa'un kana min quraishin aw min quraishin duk ɗai shi ba ƙureshi ne ko ba ba ƙureshi ba ne inda ya kai akan shugabancin nan ƙarfin faɗi a jiya da ƙarfin sa a yi ko a bari suna da hannu ne to shi ne shugaba don haka a tsarin musulunci a tsarin sunna ya saba mafahimtar gauga'iyya gauga'iya mutum ya ɗauka ba mai zama shugaba sai na gari sai salihi shi ka zama shugaba sai wanda an na Allah shi ka zama shugaba to ba haka al'amarin yake ba a lokutan ma na Allah an yi shugaba wanda ba na Allah ba <clears throat> a lokacin sahabbai sun ci karo da samun shugaba azzalimi shugaba mai mulkin mallaka mai mulkin kama karya hajjaju bin yusuf saqat ya kashe ya azabtar ya cutar ya wahalar kuma sahabbai suna da rai saboda haka ba bai cikin ka'ida cewa sai in mutum na na kirki sannan yake shugaba in ba na kirki ba kai ba ka yadda ba shugaba ba ne lalle sai ya zama na kirki ba inda aka samu wannan bayani bisa ga fassarar magabata na gari cewa lalle ba a biyayya ba a da'a ba a yarda da shugabancin mutum sai ya zan nagari na ɗari bisa ɗari in ba nagari ba ne ba shugaba ba ne in muka diba littattafan aƙida kamar irin ah, mutunu al'aƙida ko irin aljami'ud dalil da mai hamsin da kaza da mai nawa ma za ka diba kowane littafi inda na aƙida na to yana cikin ɓangaren aƙida harkar shugabanci ba wai harkar huta ba ba harkar kamar ɗahara ta ba da sujudu sahawi a'a ɓangare na daga cikin ɓangaren aƙida na musulmi aƙida ba ta cika sai an sawo da wannan ɓangare an tattauna a kai matsalar shugabanci matsalar shugabanci matsalar biyayya ga shugabanci matsalar mu'amala da shugaba ya kamata musulmi su mu'amalanci shugaba kowane shugaba ne suka ci karo da shi na kwarai Allah sa suka samu ko wanda ba na kwarai ba ya musulunci ya shata naka mu'amalanci shugaba to in kai haka shine ya arka ya musulunci kai sunna in ko ka ɗibi gaban kanka fahimtarka da fassararka da mu'amalarka da shugabanni ta saba mata magabata na gari to a nan wurin dan bid'a kake nan nan ba sunna haka biya ba bid'a ko da ka bi sunna ga arwalla ko da ka bi sunna ga sallah ko da ka bi sunna ga wando ko da ka bi sunna ga gemu a nan wurin sai zama mu'amalarka da shugaba ta sha bamban da mu'amalar sahabbai da shugaba to nan dai aka kai kenan ba sunna ka kai ba dole sai ya zama mun binciki abinda magabata na gari suke a kai ne tsakaninsu da shugabanni na kware da mugga mu bi irin wannan sawun nasu to sannan muka zama mun yi sunna tsakaninmu da shugabanni in ba haka ba bid'a muke mafhumun dama ko shi an kai magana suna ce bisa fassarar magabata na gari Qur'ani da hadisi bisa ga fassarawa magabata na gari to ya magabata na gari suka fassara nassosin ƙur'ani da hadisi da suke bayani akan aida ga shugabanni anya an samu daga cikin magabata na gari sun rayu da shugabanni waɗanda ba na kwarai ba fajirai ke ƙasashe ko ba a samu ba sai ka karanci tataccen tarihi ba tarihi dunke ba ko kulle ko dunkule tataccen tarihi wanda yake tahiya tare da dalilai da bayanai ingantattu shin magabata na gari da ake faɗi sun ci karo da zamantakewa da muggan shugabanni ko ba su ci karo ba in haka ne ya suka mu'amalance su yadda suka mu'amalance su haka nan as sunna akasin haka nan bid'a na saniyar na biyu na nashru mahasinihim watsa abubuwa masu kyawu na shugabanni idan shugabanni suka yi magana mai kyau a yada ta a watsa ta idan suka yi aiki mai kyau a yaɗa shi a watsa shi li'anna zalika domin wannan watsa abubuwan su masu kyawu yu'addi ila mahabbatin nasu lahum zai kai zuwa ga mutane su so su wa idza ahabbahum nasu in mutane suka so su sahula in qiyaduhum jayuwarsu za ta yi sauƙi li awamirihim ga hore horensu wannan shi sai sauƙaƙar da in sun ce a yi a yi in sun ce a bari a bari wa hadha aksu ma yaf'aluhu ba'dun nasu wannan ya zama sunkui a irin abin da mutane suke aikatawa haisu yunsharul ma'ayi sadda ake watsa ayubba wa yuhfalu hasanat a boye abubuwa masu kyawu in shugaba ya yi abu mai kyau ba a faɗi amma da ya yi abu guda maras kyau to zai game duniya yanzu za a yi ta watsawa wai ya ce kaza wai ya yi kaza amma ba a watsa abubuwa masu kyawu fa inna haza jawrun wannan tsallake iyaka ne wa zulmun kuma zalunci na in muka yi haka mun zalunci shugabanninmu abubuwan su masu kyau ba mu faɗi abubuwan masu muni sai mu yaɗa mu watsa saboda mu haifar da kiyayya da gaba tsakaninsu da al'umma wannan ya zama mun yi zalunci gidan mun yi haka mun zama kamar ɗabi'ar 'yan siyasa a siyasar da ba ta addini ba in shugaba ko ko mai wa'azi ma ya wa'azi shugaba ta za a yi ƙoƙari a yaɗa wannan kasa shi bi gari shi bi duniya amma 'yan wani abin kirki na yayi an ka ya bai to ba a watsa wannan saboda abin da ya ba na kirki ba shine hanya shine nasara ga yan adawa bisa ga yaren yan adawa don bai kamata a ce kai musulmi mutum musulmi kuma a ce dan adawa sai kake babu adawa tsakanin musulmi da musulmi wauta ce amfani da kalmar adawa tsakanin musulmi da musulmi Allah bai sanya adawa ba تكانم مسلمي ده مسلمي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا باكي فمثلا مثالي يذكر حصله sai a ambaci wani aiki wahida guda mimma yu'ibu bihi al-umara wanda ake aibanta shugabanni wa yunsa khifalan kathira amma sai a manci ayyuka da yawa mimma qamu bihi abinda suka tsaye da shi min alkhairi na alkhairi wa hadha min bi ainihi wannan tsintsan zalunci in sun yi abinda a alkhairi ba a fadi in sun yi abin da a sharri da guda sai a yi ta faɗi in sun yi alhairi da yawa da yawa da yawa ba a faɗi wannan zalunci to yana cikin nasiha ga shugabanni yarda da shugabancinsu watsa abubuwan su masu kyawu salisan na uku imtisalu ma amaru bihi tare da abin da suka yi horo da shi wa ma nahau an da abin da suka hana illa idza kana fi ma'asiyatillah cewa ‘yan sabon Allah ne arza wa jalla. Li'annahu domin shi laɓa ta babu ɗa'a ne mahalukin ga taliki fi ma'asitin haliki ga saba ma mai halitta. Wamta salu him, sarar da ya musu ɗa'a, ibadatin ibada ce. Wale san mujarradu siyasa, ba kawai siyasa ba ce. in shugaba ya ce a yi a ce a bari a bari ga abin da ba sabon Allah ba in kai yi haka ibada ka yi Allah ce ka yi hakan kuma in ka yi lada zai baka ba wai siyasa ta ba bi dalili saboda dalilin anna Allah ta'ala amara biha Allah shi ya yi horo da wannan ɗa'a ga shugabanni fa qala azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani ati'u Allah wa Allah ba'a wa ati'u rasula wa manzon Allah ɗa'a wa ulil amri minkum da shugabanni daga cikin ku faja'ala zalika min ma'muratihi azza wa jalla sai Allah sanya wannan yin da'a ga shugabanni yana cikin abubuwan da Allah ya horo da su wa ma amrullahi ta'ala ko wa ma amara Allah bihi ta'ala abinda ko Allah ya horo da shi bihi da shi fa ho ibada duk abinda Allah ce kai to ibada ne in kai ka ka bauta ma Allah kuma sakamako zai baka wala yushtaratu fi ta'atihim Allah ya asullaha. ba a sharɗanta ba ga wa shugabanni da'a sai ya zan ba su saba ma Allah fi anfusihim su kansu Allah da manzo ne ba su fa sharaɗi ba ba za ka wa shugaba da'a ba sai ya zan shi bai saba ma Allah ina za ku iya samun shugabannin ba su ma Allah ai shugabanci wanda a bisa tsarin shugabanni ba su ma Allah za a same shi kawai wuri biyu ko ga manzo ko ga annabi shi dai a shugaban da bai sa ma Allah manzanni ba ma'asumai na ba haka annabawa to bancin su wane ne ma'asumi in dai mutum na wani na an ma'asumi bai sa ma Allah in ka cire manzo ka cire annabi wane na dan adam da bai sa ma Allah akwai shi babu da ka in kace shugaba ba kai mai da'a sai ya zama shi bai sa a Allah to sai ya zama ba annabi kenan kuma kuma ba zai zama ba kuma babu wurin da Allah ce ba a yi musu da'a sai ya zama ba sa a Allah fa adihum fi ma amaru bihi kai musu da'a ga abin da suka yi umarni da shi wa in asawullah ko da su suna sa'a ma Allah li'annaka ma'amurun bi da'atihim saboda kai an hore ka da kai musu da'a wa in asawallaha ko da sun sa'a ma Allah fi an anfusihim ga ainihin kan? saboda haka Imam Muslim yayi babi a cikin sahih Muslim babun fi da'atil umara'i wa in ul huquqa badan wa gabanni da'a ko da sun hana haƙƙuƙa ko da sun hana haƙƙi in sun hana haƙƙi ya sun sa'a ma Allah sun sa'a ma Allah to in ka ƙi musu ɗaya don suna sa'a ma Allah to kun zama ɗaya su sun sa'a ma Allah kai ma ka saba amma lokacin da kai musu ɗaya ga abin da ba saɓon Allah ba abin da Allah ce kai ka yi su kuma abin da Allah ce su yi ba su yi ba sun saɓa mai su da shi ba kai ka hukunci ba kuma ba sai ka haɗa ma Allah abin da sun kai ba ya sani inna Allah la yakhfa alaihi shay fil ardi wala fis sama rabi'an na hudu satru ma'aibihim ruhi aibin su ma amkana gwargwadon hali ma amkana gwargwadon hali kare zan kana tallata aibin shugabanni hudu ruhi aibin su ma amkana gwargwadon hali matsawai yana yiwa a ruhi wajahu haza bayanin wannan annahu haƙiƙa shi da al'amari yake minan nasiha shi daga cikin nasiha laisa minan nasiha bai cikin nasiha an ta koma ka tsayu bi nashri ma'aibihim da watsa aibinsu ka yi ta tallata kuskurensu da zunubbansu da laifukansu Allah bai baka wannan talla ba lima fi zalika don abin da ke cikin wannan min mil'ul qulubi na cika zukata ghaizan da fushi wa da takaici wa hikidan da takaici wa da kyacewa ala wulatul umuri ga shugabannin al'amura. tallata aibinsu zai haifar da aibi ba maslaha zai haifar ba zai cika tukata ne zukata ne kawai da fushi da takaici da haƙewa wai zamta la'atul qulubu in ko zukata suka cika min zalika da irin wannan dabi'o'i hasala sharru ko tamarrudu hasala tamarrudu kan garewa zai kasance rubbama hasala ko ya hasulu al da yawa daga nan sai a samu tawaye al'umara akan shugabanni fa ya hasulu bi zalika min sharri wal fasadi sai sharri da banna su faru ta wannan hanya mallahu bihi alimun abinda Allah ɗaya san shi sharri da ɓanna da zai haifu a ƙarƙashin tallata aibin shugabanni da watsa shi to Allah ɗaya sai iyaka shi walaysa ma'ana kaulina ba wai muna nuhi ba game da cewan mu satrul ma'aibi a boye ayyuban su an naskuta mu yi shiru an lima ma'aibi daga aibin su ba wai ana ne a in sun yi aibi ba kowa ya kare baki ya shiru ba shi aka nuhi ba bal nansahu al'amira a'a za mu wa shugaba nasiha mu ba kai tsaye in ta makanna in mun samu iko idan ka san shugaba ya yi abin da ba daidai ba to ka zo ka same shi ga ka gashi kai mai nasiha me annabi ya ce abdul jihadi jihadi kalimatu haƙƙin au kalimatu adlin wara'a au inda inda sultanin jahil mafificin jihadi ka faɗi magana gaskiya ko ta adalci a gaban shugaba kangararre ka zo a gaban shi kai mai nasiha haka Allah ya ce a inda ya ce inda ko gun kaga ba a ce kai baya ne ba inda har in aiki za a yi da hadisi to inda za a yi ba wara a ba baya gare amma da shaɗin in ta makanna muna samun saduwa da shi mu faɗa mishi to wa illa in bai yiwa mu sadu da shi ba ba mu da hanyar da za mu sadu da shi ga mu gashi mu faɗa mai fadewa su ɗace manyan tasulubi sai mu yi amfani da wani tsakani wanda yana iya saduwa da shi min ulama'i ko daga cikin malaman da suna iya samu ne su faɗa mai wa ahlul fadli da wasu mutanen falala ولهذا ankara usama bin Zaidin. saboda haka Usama bin Zaidin yi musu radiyallahu an ala qaumin akan wasu mutane ya kulu da suke cewa anta lam taf'al wa lam taqul li fulanin wa li fulanin kai baka yi ba kuma baka ce ma wani da wani su yi ba ya anuna khalifa suna nuhin shugaba faƙala sai faɗi kalamin wata magana ma'anahu ma'anarta a turiduna kuna nuhin an uhaddisakum in ba ku labari bi kulli ma uhaddisu bihil khalifa da duk abin da muka tattauna da shi a wajen sarki sai na tona faɗa muku fa haza la yumkinu wannan bai yiwa wasu mutane ne suke zargin Usama bin Zaid sahabi ne ba masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah hibbu rasulullah wa ibn hibbi shi kai baka zo kan faɗa ma sarki gaskiya ba ko baka ce suwa ne da suwa ne su faɗa mai ba sai ce ku kuna nuhin in na zo wurin sarki na mai nasiha sai kuma na taho na faɗa muku ga mun da shi bai yiwa fala yumkinu bai yiwa lil insani ga mutum an yi haddasa bi kulli ma qala al shi na faɗin duk abin da ce ma shugaba ka zo ka sami shugaba kana da hanyar da haka zo aka cin mai ka faɗa mai gaskiyar Allah to ka zo ka faɗa mai kuma ka zo kana faɗa ma al'umma ai ka zo wurin shugaba ai ga wani kacce mai kana bayyana li'annahu idza hadasa bi hadha idza haddasa bi in wanda yake da dama yazo ya faɗa ma shugaba gaskiya ya zo ya faɗa mai kuma ya dawo da baya na tallata abin da sun kai cikin talakawa fa imma an yakuna al-amiru nafaza ma qala ko dai ya zama shugaban ya yi abin da wannan malamin ya zo ya same shi ya faɗa mai fa ya kulu na sai mutane su ce al'amiru haba wa zalla ka ai sarki wanda tsoron mallan wane kai, ai tun wanda mallan wane ce mai shi kaza yi haka za su kama cewa wa in ma Allah ya yanfuza ko kuma ya ji suna haɗi ai malam wane ya zo ya cimma shugaba wane ya ce mai kaza sai ya ƙi yi fa yaqulun nas sai mutane su ce fa A nas ta tamarra da ya saba ya kangari shugaba ne mai sabo shugaba ne mai kangara almuhimmu yana daga cikin fahimtar sahabi in kana da ikon zuwa wurin shugaba ka faɗa mai da kanka baki da kunni in kuma ka yi haka baya cikin sawaba ka fito kuma ka rinka waɗi ga abin da kun kai da shugaba bai cikin sawaba wannan fahimtar sahabi ce sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana eh za ka faɗa ma shugaba ka zo ka faɗa mai kalimatu adlin inda amirin ja'ir inda bayan Allah ya taimake ka zo ka yi da wannan sako to kuma ka kama bakinka ba za ka zo kana tallata ba ai ka zo ka ce mu bale ma ha yake ce ai ni ne wa shugaba magana ai kaza dan shi kuma ga an yi kaza wannan wauta ne to nan da suna cikin gaskiya a sunanul mahjura sunnonin da anka kaurace ma idan muka bi karantarwar magabata da abubuwan da suke rubuce a cikin littattafan aqida sarahatan to zaka ga ana fassara masu aiki da su da matsorata ko masu kwaɗan wani abu ga shugabanni don shi ba su fallasa su don shi ba su tallata ayyubansu don shi ba su zuga mutane game da su ko dai tsoro gare su ko kuma kwaɗai gare su ko wani abu aka ba su wanda alhali wannan shi ce hanya guda kaɗaitatta daga cikin magabata akwai wanda ya ce da Allah zai ba shi dama ya ce wani na baka dama ka yi addu'a guda tak zan karɓa maka komi kan roƙa ya ce zai roƙan ma zai roƙi zai roƙan ma shugaba zai ba shugaba addu'a wannan dama da Allah zai ba shi ita da ba kai ne zai wa addu'a ba shugaba zai wa yace saboda in ruwa kai ne addu'a ta tsaya ga kai ne kawai amma in yawa shugaba ta shahi duk jama'a da al'umma yaran cikin usulus sunna na albarbahari usulus sunna yace in ka ga mutum na addu'a ga shugaba ka tabbata ahlus sunna na in ka ga mutum yana musun addu'a ko bai addu'a ga shugaba ka tabbata dan bid'a na kenan yana cikin zama ahlus sunna zan kana shugaba da Allah ya shirya shi wannan shine tafarkin magabata wasu abubuwa suka zo suka shigo cikin da'awar sunna sai suka yi tasiri saboda ɗan adam in yi saba da wasu abubuwa zai ɗauka su ne ba wani abu sai su to wani bayani da zai dawo da shi daga irin abin da ya saba shi na da waya to anan ko a duniya ma gaba ɗaya abin da ya tasiri na haba ta shi'a na haba ta shi'a lokacin da shi'a ta bayyana abin da suka kirari ko takensu hukunci da alkur'ani a kawar da ɗagutu to duk musulmi ya ji wannan yana so kuma yana kishirwa musamman Najeriya musamman arewacin Najeriya da duk mai yawan garuruwan arewacin Najeriya jikoki ne da kama kunnen ulama'ul jihadi. Duk jikofin suna da kakunninsu wanda akwai jinin malaman jihadi da suka yi jihadi da turawan milkin mallaka da suka shigo nan. Duk akwai jininsu cikin garuruwanmu. To duk wanda ji an ce Ƙur'ani za a mai su abancin ture ya ture shi. kaga zai ji yana sha'awa to a cikin uslubi sai aka yi ta amfani da abin da ba daga cikin karantarwa suna aka zakulo shi ba muzahara kuwa da fito na fito da gaba da gaba da gitta kai ga alaka da bin hanyar da ba ita an nasiha ga shugabanni ba da zimma ko da sunan cewa su ba su bi Allah ba don haka ba za a bi su ba wanda ya sa'a ma Allah ba a saba ma kaga wannan ba kalimar sunna ta ba wanda ya sa'a ma Allah a saba mai ko da shugaba na ya sa'a ma Allah a saba mai wannan kalima idan ta tabbata a sunna wani malami daga cikin malaman sunna magabata ya yi adda wannan fahimta ta cewa ba a wa shugaba da'a in ya saba ma Allah cikin sahabai akwai wanda adda wanka fahimta cikin tabi'a akwai wanda adda wanka fahimta wani littafi mai a karantar da aqidar sunna ya gina wannan fahimta ba a da'a ga shugaba sai in ya zan bai sa'a ma Allah sun bijire ma Allah mu ma mu bijire musu kalimatu haqqin yuradu bihal batil in ka diba zahirin ta kamar gaskiya amma ƙarya ce don ba a gina ta a kan fahimtar magabata ta gari ba ba ta da nassi ba ta da dalili cewa ba a yi musu ɗa'a sai sun wa Allah da'a a ba a yi musu da'a ga abin da asaban Allah da za su yi umarni da asaba ma Allah ba za a yi ba kuma ko shi akwai magana wadda kira karfin darasin mu bai kai can ba in shugaba ya horo da wani abu wanda lalle saban Allah na asali ba a wa shugaba da'a a sa'a ma Allah shi asali to amma sai aka tsaya aka yi nazari aka ga abin da zai biyo bayan in ba a yi wannan ba wani nau'in saban Allah da ya yi wannan to ya za a yi wannan wata magana ta mai zurfi a teburin ilimi Abin da ma malamai ahalus suna ka cewa idan ga mutum na kirki falihi, amma yana da ramni a wajen shugabanci da jagoranci ga mutum wanda yake yana da ƙarfi a wajen shugabanci da jagoranci amma ba salihi na ba kuma za a zaɓi ɗayansu wani a daidai a zaɓa wannan salihin mutum na na kirki amma mai ramni ne a wajen gudanar da milki wannan kuma shina da ƙarfin gudanar da milki amma ba salihanci tare da shi wani ya kamata ya zama shugaba wanda a salihi wanda ba salihi ba don wanda a salihi salihanci ne zai tsaya gare shi na kawai wanda ko adda ƙarfin mulki amma bai da salihancin ƙarfin milki ne zai amfani al'umma gaba ɗaya shi ko wancan salihanci ne gare ɗaya tsaya ka samu sharhin masailul jahiliya an suna sun san littafin masailul jahiliya da sharhin sa da wannan yayi a fauzan ka karanta a wurin a cikinsa za ka ga wannan bayani malamai suka ce idan ga mutum salihi amma bai iya gudanar da milki in aka ba shi milki za a samu naƙas za a samu komawa baya ba za a ciyar da musulunci gaba ba amma shi salihi na wannan kuma shi da ƙarfin iya gudanar da milki in an ba shi za a samu ci gaba za a samu ƙarfin da aka so a samu musulunci zai amfani da musulmi amma salihanci babu suka ce a ba wannan da abbe da salanci amana da ƙarfin da zai amfanar da al'umma da musulunci don wancan salihanci ne ya taƙaita ga shi kai ne wancan kuma ƙarfin mulki ne zai shaye musulunci da musulmi da amfani mai tsayawa ga mutum guda da amfani mai nashewa ya game al'umma wahi ila in mutum karanta zai ganewa samu sa'irul jahili ka karanta to shine a idan shugaba an zo an yi mishi wa'azi to babu bukata kuma sai an to an haɗa mutane wali zalika saboda haka min al hikima shi daga cikin hikima iza nasahata fahata wulatar umur idan kawwa shugabannin al'amura nasiha Allah tu bayyana zalika linnasi kakka bayyana wannan ga mutane ka zo ka cimma shugaba ka haɗa mai gaskiya to kakka hito kuma kana ta faɗi ga rukun kai da shi li annabi zalika don a cikin wannan dararan aziman akwai cuta mai yawa da za ta biyo baya ko yanzu yanzu ko an ko nan gaba saboda ka wani malami daga cikin malaman sunna wanda yake shugaba ne na malanta idan ya zo ya samu shugaban ƙasa ofis ne za su zauna a buga wuta shugaba ya yi magana shi ma ya magana sai an kai ga ya bugi tebur ya ta ya tsaye amma da ya hito ofishin shugaba sai yan jarida su su kewaye shi azama yamma kirfon kala kala sai a mai tambaya ya shugaba sai ya yaba shi ya faɗi abubuwan alheri ne sai wani abin da sun kai wutar cikin ofis amma ko da sun karɓi shugaban ƙasa a tsale shi a tsale haka aka rabuwa amma da ya to an kara mai makifon ya faɗi abin da an kai sai ya yaba alhamdulillah kaza kaza shi kenan sai ya wuce to wannan hanya ita ce mafi kusa ga sunna khamisan abu na biyar daga cikin abubuwan da suke nasiha ga shugabanni adamul khuruj alaihim rashin yin tawaye a kansu kada a balle musu a musu tawaye wa adamil munabaza lahum da rashin yaƙi da su ka a yaƙe su da annabi ya faɗa ya ce za a yi shugabanni da za su hana muku haƙƙinku amma su su anshi shi haƙƙinsu a kanku da ƙarfin mulki su an sha haƙƙin amma za su hana muku naku yau in gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ta ce duk ma'aikaci za a ɗau ɗaya bisa ishirin na albashi ne watan da an ka faɗi watan da magana za ta fara aiki amma an ka ce duk ma'aikaci za a ƙara mai ɗaya bisa ishirin na albashi ne kila ta an wata ishirin ba a ƙara mai ba amma inda ɗiba an ka ce za a yi za a garan watan nan da an ka faɗi watan nan za ka ji an daini kaga in nasu haƙi na kai tsaye za su amsa in naku na ba za su baku ba suna kaza suna kaza annabi ya faɗi abinda shugabanni za su yi daga baya na ɓanna sai wani ce ya manzo Allah ba za mu yaƙe su ba ce la ma aqamu fikum as-sala matsawa suna tsaye da sallah a cikin ku ba za ku yaƙe su ba ji manzon Allah bai ce la ma haka mu bil qur'ani ba ce a matsar suna hukunci da qur'ani sai ce a ma aqamu fi kuma sala ma aqamu fi kuma sala sallah in suna yin ta wannan ta hana ku yaƙe su to wal munabazatu lahum kanta su walam yurhisin nabi annabi bai rangwame ba sallallahu alaihi wasallama fi munabazatihim ga yaƙi da su illa kama ƙala sai kama wanda ya ce illa an tarau kufran bawahan yace sai in kun ga kafirci bayyananne kuna da hujja daga wurin Allah a kansa kalimar bawahan ma'ana wanda babu tawili a kai ne bai karɓar tawili amma in yana karɓar tawili to da shi ba za a yakance su ba kalima kaza kafirci ta amma tana da tawili aiki kaza aikata shi kafirci na amma shina da tawili shina daukar tawili to a irin wannan ba zai sa a yaƙe su ba sai kafircin da ya zama tataccen kafirci tsagoron kafirci ko makaho ya san kafirci na bai da tantama bai da wani tawili bai da wata fassara ille guda to irin wannan ne annabi ai halatta a tunkare su illa an tarau kufran bawa. shi ne malaka illa an tarau qala an tarau ai ruƙuya ainin ku gani gani ido ba ka ji an ce ba ka ji an ce ai shugabawa ne ya ce kaza kuma kalimar nan ta kahirci ta shi kawai wannan sai ya halatta kai fito na fito da shi jiha kai annabi ko ta illa an tarau bai ce illa an tasma'u to yau mahi yawan abubuwan da ba muka so ka shugabanni akan su ji muka ce an ce sun yi kaza an ce an yi kaza ba gani mun kai ba da idanunmu ba kuma ji mun kai da kunne ba sai dai a ce muna an ce bisa ga an ce za mu ji na duk abin da za mu faɗi bisa ga an ce ruya ainin annabi ta ganin ido illa an tarau kufran bawan aw ta ilmin mutaqina ko kuma fasara ta illa an tarau sai kun tabbata ru'uya ta yaqini ta ilimi kufran kafirci bawahan bayyananne ai han bayyananne bayyinan inda kun fihi min Allah burhan kuna da hujja daga Allah akan cewa wannan kafirci ne karara la ya tamilu tawila ai dalilun qadi'un kuna da dalili yankakke daga Allah to wannan in har haka ta kasance to sai ni ya zama wajibi ne a yaƙe su ko kuma ya halatta a yaƙe su don akwai bambanci da wajibi da ya halatta ثم إذا جاز الخروج ثم إياها للتعتاوى عليهم أكنس بهذه الشروط لو إن شرطنا فهل يعني ذلك أنه يجب شنونا هنا نهن للي واجبين أن يخرج عليهم أي مستعواي لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج don akwai bambanci tsakanin wajibi da ai musu tawaye da ko kuma a'a ya halatta ne ai musu tawaye shin ya halatta na ko ya ba? aljawab malam ya ce amsa la na ba za mu yi tawaye ba hatta walau aina kufran bawahan ko da mun ga kafirci ne, inda na fihi min Allah burhanun muna da hujja daga Allah akai ne illa aisa ya al maslaha sai in fitar da ballewa zai zama maslaha ko nan sai an auna kenan kamar wanda aka ce baya ba a wa shugaba da'a a saba ma Allah in yayi horo da saban Allah to ba za a yi ba to zai so shugaba ya horo da wani abu wanda an san saban Allah ne to amma kuma sai zama wani abu zai biyo baya wanda in ba a yi abin da ya ce ba wani abu zai biyo baya wanda ya yi wannan saban da ya ce a yi in wannan saban da ya ce a yi shi da muni goma to idan aka ƙi ne abin da zai biyo shi shahi musulunci ko musulmi muni ɗari ko biyu to ya za yi haka anan mun ga kafirci a gare su bayyana karara muna da hujja daga Allah akan kafirci na kuma sai muka auna muka ga idan muka balle muka yi tawaye ba za mu cinci komi ba ba za mu amfana da komi ba musulunci ma cutuwa zai yi cutuwar da ne. to ya za mu yi sai mu kyale su da kafirci su mu yi ta musuluncin mu saboda kan mu tadda kai ko mu balle ko mu fito na fito da su wannan abin ya haifar da ci baya ga musulunci da nakasi ga musulunci da ɓaraka ga musulunci da wani abin da ba za a gode ma ƙarshensa ba walaysa min al-maslaha baya cikin maslaha an ta koma fi'atun kalila a samu wasu jama'a ‘yan kaɗan sun tashi, silahu ha kalilun masu ɗan makami ɗan kaɗan, fi waje daulatin su yi tsaye gaban daula duk wace ha da ƙarfinta wasu laha da makaminta, su ‘yan tsiraru. Li'anna ha za ya tarattabu alaihi iraƙatun dima don abinda wannan zai haifar za a zubar da jini ne, wasu hilalil harami a halattar da haram. a kashe ku a ruguza masallatai yi fyaɗe da matanku dunar tifa'i almahazuri kuma abinda kun ka gani wanda shi yasa kun ka tashi ku yi haɗa kuma ba za ku iya kawar da shi ba bai kawu ba kuma banna ta biyo baya kus misalin min yan boko haram abinda suka tsayo a kai ne suka yi yaƙi a kai ne sun hana ai boko ina masallatai yanzu an ruguje ina makarantun nan su an ruguze ina mahi yawan su an kashe motsa da sun kai da mana da sun kaso su kai gare ta sun kai mi biyo baya barna mai yawa har ta shaye waɗanda ba su ba Allah ɗaya san iyakacin wanda an ka kama bisa ga tuhuma ya azabtu ya wahala aka karya tattalin arziki ne aka rasar da shi wata fashin lahiya ta da sunan tuhuma boko haram kuma bokon karuwa ma yi daga sanda aka tadda yakin boko haramun zuwa yanzu boko kasa ko sama yi daga ba shiri ba kuma aka sha ma musulunci kashin kaji ko wasu kwasa-kwasai ma da an makarantun ne kulliyoyi kwalejoji da aka katon arbiya sai aka jaye su aka maye su da boko akwai kwasa-kwasan arbiya da waɗanda aka yi yanzu duk an kashe su an sa boko madadinsu to kaga boko ko guda kwas ko guda na boko ba a fata ba babu wanda an ka cikin wanda aka yi Najeriya kayan boko haramun ba wanda an ka bari har ma karowa an kai amma so yan boko haramun ina suke ina masallatai yansu ina makarantun nan su wace nasara so haka gare ta babu rabu da su koma Filistin Filistin ma da zalunta su akai gidajen su na kasassuta mutum na cikin gida kawai ya ji gida na haɗo mai ana rosa gidajen shiya ‘yan kaka gida ‘yan Isra'ila suna mamayewa ana kisan su shekara nawa ana yaƙi tsakanin Filistin da Isra'ila fiye da shekara hamsin amma har yanzu ba a gani ina sun ka kai tare da su zalunta suna a kai su waɗanda aka zalunta amma duk da haka saboda ba su da ƙarfi ƙarfin da ka faɗa da su ya yi su ƙarfi ba a gani har yanzu irin wahalar da aka sha shekara hamsin ko saba'in duk wanda an ka haiwa an haye shi tsakanin buraguzan rushe gini da tashin babababbai da halbe-halben bindiga ɗan jariri ya saba da yan halba bindiga kusa gare bai komi yanzu ne yan kakkawa jariri ka halba bindiga sai ya kyalle da kuka amma filistin da an halba bindiga ba ga jariri ko hankali ne bai san shi don ko da an ka haiwa ana halbin bindiga Gwamna na tashi ya saba to amma ina an ka kai duk wata kungiya da ka da'awan musulunci duk wata kungiya da ta motsa don ta kawo daula ko don ta canza wani abu da aka yi na mulkin zalunci wace ta ta sha ko ta kai ga tarihi ila sai afghanistan <laughs> to haka al'amarin yake saboda haka kahin a tunkari ɓanna sai an kimtsa an shirya ƙarfi don su maɓannata kimtsa sun kai suka haɗa kansu suka zama abu guda suka zama abu guda yanzu amerika ita su ta kai yaƙi wata ƙasa sai ta haɗa ƙasa arba'in da wani abu su rakke ta wata ƙasa da dai kuta musulunci wadda in za ta yaƙi da wata ta haɗa ƙasa goma su rakke ta su kama mata ta yaƙi ko haɗa min ƙasa guda ta musulunci wadda ka iya samun ƙasashe goma masu ƙarfin tattalin arzikin ƙasa da za su itahowa su shiga cikin ta su tanye ta ta yaƙi da wata ƙasa amma amerika yau sai ta haɗa ƙasa hamsin fiye da haka a ta yi a yaƙi wata ƙasar da ta son a yaƙa mun gani a iraki sadda za a yaƙi saddam husaini ƙasa nawa an ka haɗa ƙasashe fiye da arba'in to kaga su sun zama abu guda sun haɗa kansu sun yi tattali kowane irin tattali da aka bukata tattalin da Allah ce ai mu ba mu yi ba su suka yi wa iddu lahum mastata'tum mu ba mu yi ba su sun yi to sai ni za ku yi faɗa kai da wani kai kare kake rike da shi shi kuma yana rike da takobi ya fadan zai kare lalle mai gaskiya Allah yana taimako ne amma shi wanda zai taimakon shi yace ai tattali wa iddu lahum mastata'tum ma'a shi zai taimaki masu gaskiya amma ce masu gaskiya su yi tattali shin so ana kam Allah ya ce masu yi tattali wa dole hannun masalatu wannan aya tana magana da wa farko annabi da sahabbai wani irin ƙarfin imani abbasu da waɗanne irin ayyukan da abbasu da duk asbabun nasari da aka bukata ga musulmi suna da shi a wurin Allah amma duk da haka Allah ya ce musu wa a'iddu lahum masabatu amma mun wahi yau musulmin mu tare da arna aka shaye giya tare da su aka canya aladai tare da su aka zinaci zinace kuma suza kuma suza za a yaƙa rubabbi za su yaƙi rubabbi to shi ne ma aljawab la ya nala harju ala hatta walau ra'ayna kufran bawahan na min Allah fihi min Allah burhanun illa haythu yakunu al hurutu maslaha sai ya zan in mun fito mun isa mu fito za a samu maslaha walaysa min al-maslaha bai cikin maslaha an ta kuma fi'atun qalilatun silahuha wasu in jama'a masu dan kadannin makami qalilun fi wajhi daulatin yan kadan makaminsu yan kadan su huskanci daula da karfinta da makaminta لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء wannan kawai abin da zai haifar gudanar jini wasu hilalil haram da halattar da hurumi duna istifa'il mazur ba tare da mun kawar da abin nan da muka kyama ba abin nan da muka kyama ba za mu iya kawar da shi ba sannan dubin abin kyaman ma zai karu allazi intaqadu bihi al-umara wannan da muke ganin gyaran shugabanni kama huwa mushahadun kama wanda ke abin ganin hili min ahadi khurujil hawarij tun sadda hawarija suka fita fi zamanin khulafa a zamanin khulafa rashidin radiyallahu anhum ila yawmina haza har wannan yinin namu haitu ya asulu min sharri saboda sharri yana faruwa wal mafasiru da banna ma la ya'lamuhu illa rabbul ibadi wanda ba wanda ya san iyakacinsa sai ubangijin bai lakin na abun an sai dai wasu mutane tatawaqqadu narul ghaira wuta kishi tana ruruwa fi qulubihim cikin zuciyarsu wani saboda kishi da hamasa bai ma fahimtar irin waɗannan kalmomi bai ma ganin dacewa irin wannan yare da malam yake muna a wannan shari'i sun mai yuhudi suna ma tuhuma da ukubawu sai su tahe cikin wutar kishi tana kuna zuciyarsu su yunkura su aikata abin da ba za a gode ma ƙarshensa ba wa haza ghalaqun azimun wannan babban kuskure ne musulunci abin da yake bukata ci gaba ba ci baya ba don haka duk wani motsi da musulmi za su yi ya haifar da musulunci ci baya a duniya musulunci bai da bukata sai don abin da musulunci ka kishirwa ci gaba ba ci baya ba an bi hanyoyi da yawa da za a mai da musulmi ci baya musuluncin ma ya ci baya an bi hanyoyin da yawa ba don da addinin Allah na ba da ya ci baya fiye da haka amma Allah ya ki wa ya illa an yutimma nura irin ƙulle kullen da aka wa musulunci a cikin gida da waje da ba addinin Allah na ba da yanzu ba haka ba kila sai mu ajiye summa inna na naqulu ma mizanul kufri sannan menene ma'auni na kafirci in har shugabanni sun yi kafirci wane ne zai yi awon ya ce kafirci na kowane mutum na bakin titi da na kasuwa jahili da karamin almajiri shi zai auna ya ce abinda shugabawa ne ce kafirci na ko abinda shugabawa ne aikata kafirci na ko akwai wasu mutane keɓantattu zaɓaɓɓu masu wani matsayi a musulunci da ya kamata a bar ma wannan hukunci ko ko kowa zai yi shi za mu ji sati mai zuwa da kuma ƙarasa sauran sharhin wannan hadisi insha Allahu subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh